Barka da take saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin mus'ab ibn umair da ke nan da shan gwamna cikin garin lafiya babban birnin jihar nasarawa a yau talata takwas ga watan al-muharram shekara na dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da takwas bayan jira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda ya daidai da 23 ga watan 6 shekara na 2000 shekara na 1000 da 400 eh, shekara na 2000 2026 a kalandar miladiya a wannan majalisi namu mai albarka da muke karatun al'adabul mufrad wallafar imamul muhaddisin muhammad ibn isma'il al-bukhari Allah ya shi kansa da rahma wannan shi ne majalisinmu na ɗari da shida bayan dogon hutu da muka ɗauka da fata Allah maɗaukin sarki ya yi mana jagora wajen shi ba da wannan karatu ya datar da harsunanmu wajen faɗin daidai da kuma gabanmu wajen aikata daidai a bisa doron sunnar annabinmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam gabaninmu shiga karatu zan so in jawo hankalinmu zuwa ga abin da ya kamata mu yi gobe da jibi wadda ya shafi wannan wata da muke ciki watan al-muharram Wata al-muharram ɗaya ne daga cikin watanni masu alfarma a musulunci kamar yadda muka sani Allah madaukakin sarki ya ce minha arba'atul hurum daga cikin watanni goma sha biyu da su shekara a wurin Allah madaukakin sarki akwai guda hudu masu alfarma annabi alaihi salatu wassalam ya fassara su cewa talatun mutawaliyat su ne zulqa'da da zulhijja da al-muharram sannan kuma sai rajab mudar alladhi baina jumada wa sha'ban yace guda uku a jere suke zuwa da zulqa'da da zulhijja da kuma al-muharram sai wata rajab wanda ke tsakanin jumada da sha'ban wato wata na bakwai kenan to ana buƙatar a yi abubuwa da dama a watanni masu alfarma a dukkan waɗannan watanni masu masu alfarma annabi alayhi salatu wassalam ya keɓe watan al-muharram da kiransa watan Allah kamar yadda ya zo a cikin sahih muslim annabi alaihi salatu wassalam yana cewa afdalu siyam ba'da ramadan siyam shahri llahi mafi mafificin azumi bayan azumin watan ramadan shine azumin watan Allah almuharram wannan yana nuna mana daurin falala da daraja da wannan watan yake da shi akan sauran watanni masu alfarma Haka nan a wannan wata ne Allah madaukakin sarki yayi wa annabi Musa da mutanensa banu Isra'il ni'ima wacce a dalilin sa a suka ci gaba da wanzuwa a bayan ƙasa lokacin da fir'auna da mutanensa suka yi ƙoƙarin yaƙi na ƙare dangi mabanu isra'il Allah madaukakin sarki ya sa annabi Musa ya jagorance su su fita domin su kai ga tsira kuma suka fita ɗin suka je suka shiga hali na kai. gaba ruwa baya abokanan gaba fir'auna da mutanensa annabi musa alaihi yi kuwa zuwa ga Allah madaukakin sarki ya kira kiraye shi yace inna lamudrakun yace ya ce ya Allah lallai fa waɗannan za su riske mu hmm? ko mutane su suka cewa mutane Annabi Musa suka cewa Annabi Musa cewa mata waɗannan fa mutanen za su za su kama mu abinda mun yi gudu zai faru da mu Annabi Musa ya ce musu a kalla inna ma ya rabbi sayahdi yace sam sam ba zai yi ba Allah madaukakin sarki mahalici na yana tare da ni zai shiryar da ni yadda za mu tsira daga waɗannan mutane to kuma haka Allah yayi Allah madaukakin sarki yayi wahayi ma annabi Musa alaihi salam an idrib bi asaka al cewa wannan sandar taka ka daki kogin nan da wannan sandar. kuma ya yi haka ta zanto ɗaya daga cikin manyan mawajizozi a tarihi fanfalaka fakana kullu firqin kattaudi al'azim sai ruwan nan ya dare ya rabu biyu ya tsaya kowane ɓangare ya zanto kamar wani babban dutse hmm? haka suka wuce hmm? suka wuce Allah madaukakin sarki ƙara kusanto da su mutanen Farauna su ma suka shiga ruwan waɗancan kuma su sun wuce ta Allah ya umarni da ruwan abin ya wato ainihin ya haɗe ya ce sun ma'agarar na al'akari sai Allah madaukiyar sarki ya durmi yadda sauran su ne mutanen fara'una da mutanensa wannan babban ni'ima na tserar da bayan Allah ƙarƙashin jagorancin ɗaya daga cikin ulul azumi na rusul da kuma tsirar da kuma dilmiyar da ɗaya daga cikin manyan kangararru manyan ɗabutai a tarihin duniya shi ne fir'auna da mutanensa masu mara masa baya wannan abin ya faru ne a wannan wata na alfahar, kuma a goma ga wannan wata wannan yasa masu bin addinin annabi Musa sun ɗauki wannan rana rana nuna godiya ma Allah madaukakin sarki wadda duk lokacin da ya kewayo sukan yi azumi domin nuna godiya ma Allah madaukakin sarki kun san mahimmanci da falala na azumi azumi yana nuna godiya ma Allah madaukakin sai. mu ma a musulunci Allah madaukakin sarki ya shar'anta mana azumi ne a watan da ya mana falala da tafi kowace falala da yake wa bayansa shine saukar da alkur'ani mai girma a wani wata aka saukar da alkur'ani a ramadan ko to da Allah ya tashi faranta mana azumi sai faranta shi a ina a ramadan yace shahru ramadan alladhi unzila fihi alquran wannan ita da ne sallallahu alaihi wasallam hijira zuwa madina ga mutanen nan yahudawan madina su ma suna suna azumin wannan wannan rana rana goma ga wata zai tambaye su dalilin da yake ranzu suka faɗa saboda rana ne suka ce yau mursalih rana ne mai kyau a tarihin ranar da Allah ya tsirar da annabi Musa da mutanensa kenan daga fir'auna da mutanensa don haka kike abin annabi ya ce nahnu aula bi Musa minkum ai mu muka fi cancanci mu yi murna na wato tsirar da annabi musa sama da mun fi kukuta kusa ai da annabi musa saboda ko kuna bin gurɓataccen addini na annabi musa muku mun zo da kan addini na annabi musa da sauran annabawan ba gaba daya da haka mun fi kusa da annabi musa alaihi salam sai annabi shi ma ya fara azumin wannan ranar kuma ya yi umarni da al'azumi a wannan rana saboda ka farko ma yin azumin ashura wajibi sai da a shekara ta biyu aka farlanta azumin watan ramadan sannan ya koma ya zanto sunna karfinsa ya ragu daga wajibci zuwa ga ga sunna don haka yana da kyau a yi wannan azumi annabi ya ƙara ƙarfafa wannan a ingantaccen hadisi da yake cewa <coughs> azumin a ranar ashura yana kankare zunubin shekara guda yana kankare zunubin shekara guda ta wannan ba ƙaramin zara ba sa ko abdullahi ibn abbas ya rawaito cewa sahabbai sun zo sun samu annaba alaihi salatu wasalam suka shi wannan ranar akwai extraordinary girmamawa da yahudawa suke yi ma wannan rana to muna azumin nan su ma suna yi za su ga kamar koyi muke da su sai annaba alaihi ya ce a za mu saba musu in Allah ya kai mu shekara mai zuwa to za mu yi azumin Kasuwa da ashuran tare domin mu saba mai kudawa don Allah ya umarce shi da ya saba musu farkon lamarin sa annabi sallallahu alaihi yana kokarin bin abubuwan su waɗanda ba su canza daga yadda annabawan su suka bari ba daga bayan Allah madaukakin sarki ya gaya masa cewa sun canza abubuwa da yawa saboda haka ya saba musu mu ma ya umarce mu mu saba ma yahudu da nasara sai abinda da Qur'ani ko hadisin ya zo ya ce mana Muyi ko da su suna yi to mana yi ne don an samu yi ba don koyi su ba da da suka gaya annabi alaihi salatu wasalam sai faɗi haka ne Allah da ikon za a shekarar nan ne da annabi bar duniya so an yi muharram an yi safar a rabi'ul awwal a shekara da goma sha ɗaya kenan bayan yi zama annabi salatu yi yayi wafati ya koma ga rabbul izzati wal jalal kasancewar annabi ya ce za mu yi shekara mai zuwa ya yi mutu da yin haka ko ya zama sunna da haka ya dace mai azumin tasu'a da ashura domin bin sunna annabi alaihi salatu wassalam da kuma aiwatar da abin da ya himmatu da ya aiwatar na saba ma yahudawa wajen azumtar wannan rana na wato ainihin goma ga watan waɗansu malami suna ƙara da cewa yana da kyau mutum ya yi wato ya ƙiƙyar dadan ta yadda zai samu azumin kwana biyu nan ko ta yaya ko da a garin garinsu yin kuskuren ɗaukan eh, abin nan ganin wata to sai suke cewa ya ƙara ya yi sha uku sha hudu sorry ya yi tara goma da sha ɗaya so kowanne ne ya zanto to ya tabbatar ne yayi guda biyu Wani ihtiyali ne waɗansu malamai suke ƙara amma sunnar da ita ce a ranar goma a yi kuma ranar tara to ga shi yau muna takwas ga wata haka mana jawo hankalin yan uwa a azamci waye gari ranar tara ga wata shine tasu'a da kuma a azamci jibi wato ranar goma ga wata da jan samun wannan eh, lada da kuma garabata da annaba alaihi salatu wassalam ya kawo mana wannan azumi muka ce za a yi shi ne don nuna godiya ma Allah madaukakin sarki da bin sunnar annaba alaihi salatu wassalam wajen wannan nuna godiya ba rana ne na biki ba kun gane ko ba rana ne na biki ba dama a musulunci ranar da ake azumi ba a biki ranar da ake biki ba a azumi saboda ka ranar idi ba a azumi ko man sama yau mal'id faqad afa abul qasim sallallahu alaihi wasallam نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم العيد الأضحى بكما الفطر الأضحى النبي هنا أزمي أرانا إيدي من مسلم وذاك رانا إيدي باء أزمي tun da an ce mana mai azumi a wannan rana a shekarun ba rana ne na na buki ba idi ai buki ne da ake ci a ko to azumi ko ba lokacin ci da sha ba lokacin rage ci da sha ina fatan mun gani akwai hadisai da dama da suka zo suna umarai da ai ado a a cikin a kyautata ma iyali ranar ashura malamai da dama malaman hadisi sun tabbatar da cewa duk waɗannan hadisan babu ne ne ganta ka yi abinda ka saba ranar da ka yi azumi so amma wani extra abinci wani cika ciki wannan sheka eh, ake ce ma watan ba cika ciki saboda nan rubabun hadisai da saraka ba daidai ba mun gane ko kuma kan yi wasanni munan da a gari alhamdulillah yanzu suna jin an daina amana ko tawaye eh ana yi ko ba da sauki ko to bari gaya muku wani abu da ya shafe ni tarihi kun ga wannan abin da ke wuya na kun ga wannan abin ba amana ko tayar wani ya jefa wuta a taya hmm? ya yi sama ni na zo ina gudu ina ce masa kabari mana aboki na ne sai wutan taya ɗin ya zo sai faɗi sai wuya tayar mota da wuta a ciki sai wuya haka na cire shi sannan dai gashi nan kun ga ya bar man tabo ya bar man tabo amma na yanzu alhamdulillah an ya rabu su. to mu ci gaba da gaya mutane cewa wannan abin bai da a ce ba musulunci ba a a daina shi fil muqabil akwai da kuma sun dauki ranar ranar makoki da suke zama makoki suna sa kaya ya bakakken kaya suna zagaye gari da tutoci suna zage-zage cewa wannan ranar ne a sayyiduna al-husayn ibn ali ibn abi talib radiyallahu anhuma al-hasan da ali al-husayn da babansa a wannan ranar ne yayin shahada sayyidina al-husayn ibn ali ibn abi talib daga suna makokin kashe shi da ake annabi alaihi salatu wasalam an kashe masa hamza ibn abd al-muttalib a yakin uhud bai dauki ranar ranar makoki ba banda hamza an kashe sahabbai da yawa ha a wannan ranar bai wannan bai dauki ranar ranar makoki ba bayan nan ɗan uwansa da waye duk sun mutu a rayuwarsa bai dauki ranar ranar makoki ba shi kansa matarsa ta mutu sallallahu alaihi wa sallam bai dauki wannan ranar ranar makoki duk lokacin da shekara ya kewe ba shi kansa babban al-husayn sayyidina ali radiyallahu anhu shi ma kashe shi akai shahada haka ne kuma haka amma har su waɗancan mutanen ba su ɗauki rana a matsayin rana makoki ba don mai suka kebe wannan ranan a matsayin rana na makoki babu hujja a cikin addinin Allah saboda ka shi ma da ce ku guji wannan kuma ku hannu su. ba daidai bane a daina saboda ka babu wani abu wanda ya inganta a yi shi a wannan wata na Muharram in banda yawaita azumi ba wai sai kwana bin da muka ambata ba ana bukatar kawai ta azumi gwargwadon iyawa amma musamman ka azumci waɗannan kwanaki guda amma wani bakin ciki ko wani farin ciki a wannan wata duka waɗannan bidiyo'i ne da 'yan bidi'a irin biyu suka kirkira suka saka a addini na farko su ne rasiba. na biyu su ne wasu masu farin ciki cewa an kashe jika annaba alaihi salatu wassalam hmm? kaga duka waɗannan munanan akidu ne saboda ka guje su Allah ya shirye su so wannan kenan dangane da abin muke fuskanta sai kuma cewa a girma mota kar a yi ciki a zauna lafiya a ciki kar a yi fitina a ciki kar a zalunci juna a ciki shi na da Allah ya ce fala ta zulimu filhinta an na yi hudu juma wannan satin na faɗi cewa abin babaki a ce mu musulmi larabawa suna girmama watanni masu alfarma a jahiliyarsu amma mu kuma a ce a watanni mai alfarma ne musulmi suke zuwa suna kidnapping 'yan uwansu musulmi a wata mai alfarma ne mana da shugabanni musulmi za a je a kidnapping musulmi 'yan uwanmu da ma waɗanda ba musulmi ba 'yan ƙasanmu kuma kaga kamar bai dame su ba kaga ba ɗau mataki da ake ganin zai iya kai a wato ainihin abin da su ba a yi magance wannan matsalar ba wani abin bakin shi ne ko bayan ranjo ba na buɗe waina ko koje ne ko shekarar na ga irin waɗannan an sake zuwa wani gari an fasirtaki mutane an tafi na sacewa har yaushe wannan abin zai ci gaba a wannan ƙasa tamu mana da dukiya mana da shugabanni mana da ƙwararrun sojoji da 'yan sanda da jami'an tsaro don mai za mu ci gaba da cutan kanmu mana yin zagon ƙasa muna yin sabotage ma aminci ma kiyaye rayuka da dukiyoyi na al'umma a wannan ƙasa ta za ka mana kira mashugabanninmu musamman musulmai cikinsu su ji tsoron Allah su girmama alfarman wannan wata damar da Allah ya ba su na su dakile barna su yi amfani da ita su dakile barna kada musulmi su shiga cikin tsoro kada musulmi su shiga cikin hali na kakanikai a watanni masu alfarma watannin da larabawa ma a jahiliyarsu babu alkur'ani tare da su babu shirar allah madaukakin sarki babu saukakken littafi tare da su a wannan lokacin amma suna girmama waɗannan mutum zai ga wanda ya kashe babansa ba ba zai masa komai ba saboda mai wannan lokaci ne mai alfarma don mai musulmi ba zai zanci yana da lokaci mai alfarma da zango mai alfarma da Allah ya ce masa mai alfarma ne ya kame daga ta'addanci ma ainihin bayan Allah ba don mai wanda Allah ya bashi nauyi na wato ainihin ya bayar da kariya na rayukan mutane da dukiyoyinsu ba zai tsoron Allah ko da waɗannan watannin ne ya kwatanta duk abu mai yiwuwa ya ga cewa an kawar da wannan ba wannan abu ne da ya dace mu yawaita shi ne na ƙarshe da ya dace mai a wannan wata mu yawaita addu'a duk lokacin da zango ko wuri yana da albarma to Allah ya fi sauraron bayinsa a wannan lokacin kuma mazinna ne ijabatin du'a ana begen karban addu'a haka mai yawaita addu'a a wannan wata mai alfarma na Allah madaukakin sarki ya yi mana wannan yanayi na rashin tsaro da sace-sacen mutane da kisa da yi kici newa a ƙasarmu musamman a wannan ɓangare namu na arewa sannan mu ƙara yawaita addu'a ba shugabanninmu Allah ya musu jagora ya shirya mana da su su yi abin da ya dace su yi kuma ya taimake su domin su sauke wannan nauyi da ya tsora musu na kare rayukan mutane da dukiyoyinsu da mutuncinsu in ko ba masu iyawa ba ne to muna roƙo Allah madadin sarki ya masanya mana su da waɗanda za su iya babu kariya cikin dukiyoyinmu rayukanmu addininmu hankulanmu dukiyoyinmu da mu da zuri'a Allahumma amin matsaya a hadisi na 238 mun faɗi fa'idodi na wannan hadisan amma akwai abu guda ɗaya da ya rike mu faɗa ina jin shi za mu faɗa sai mu rufe wannan majalisin na yau ko? ma mu sake karanta hadisan don tana iya waɗansu musulmanta إمام البخاري نشوى حدثنا محمد قال حدثنا إبراهيم قال حدثنا عبد حدثنا محمد ابن فليح قال حدثنا أبي عن عبد الله بن عبد الرحمن عن أبي يونس مولى عائشة رضي الله عنها أن عائشة رضي الله عنها قالت استأذن رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بئس ابن العشيرة فلما دخل هش له وانبسط إليه فلما خرج الرجل استأذن آخر قال نعم قال نعم ابن العشيرة فلما دخل لم ينبسط إليه كما انبسط إلى الآخر ولم يهش إليه كما هش للآخر فلما خرج قلت يا رسول الله قلت لفلان ما قلت ثم هششت إليه وقلت لفلان ما قلت ولم أرك صنعت مثله alhamdulillah قال يا عائشة إن من شر الناس من اتقي لفحشه حديثا Aisha radiyallahu anha cewa wani mutum ya zo ya nini izini ya shiga wurin Annabi sallallahu alaihi wasallam sai Annabi ya ce tir da wannan dan dangi amma da ya masa izini ya shiga sai ya masa bashasha ya sake masa da mutumin nan ya fita wani kuma ya nemi izini ya shigo shi annabi sallallahu alaihi wasallama sai annabi ya ce ma dalla da wani dan dangi amma da mutumin ya shiga annabi alaihi salatu wassalam sai bai sake masa kamar yadda ya sake ma wancan ba to da ya fita sai bai kuma yi masa wato mushasha da murmushi da dariya kamar yadda ya ma wancan ba yayin da ya fita aisha ta ce sai na ce ya rasulallah ga abin da ka faɗa da wani ya nemi izini kuma ka sake masa fuska ga kuma abin da ka faɗa da wani ya nemi izini ko ba ka sake masa ba ba ni labarin mai sa kai haka sai ya nawa alaihi salatu wasalam ya ce mata ya ke aisha ai yana daga cikin mafi sharrin mutane waɗanda aka guje shi saboda mummunan bakinsa saboda munin magana domin bayani mai tsawo dangane da fa'idodi na wannan hadisin abinda nake so mu rufe da shi shine abinda shi mai shirgi ya ya karo mana fadlullah al-jilani al-hindi yana cewa alƙazi ah, a sharhin wannan hadisin yana cewa hadar rajulu wannan mutumin da annabi ya ce kir da ɗan dangi huwa uyayna ibn hisn wannan mutumin sunansa uyayna ibn hisn walam yakun aslama hina irin da annabi ya faɗi wannan magana mutumin ba musulmi ba ne wannan muna ƙara wannan bayanan saboda kun sa akwai masu yankakken albarka da suke zagin sahabbai ko sai su ce kuna ce sahabbai duka Allah ya yadda da su to ai ga wannan ai shi ma sahabi ne annabi ya ce masa tir da dan dangi a to ka tsaya ka shi karka yi gaggawa mun san mutumin gashi za mu gaya maka shine annabi alaihi salatu wassalam ya gaya masa wannan to wannan mutumin uyayna ibn hisan lokacin da annabi ya gaya masa wannan ba musulmi ne shi ba da yazo ya annabin ba musulmi bane wa in kana qad azhara al-islam duk da cewa ya fito a fili ya bayyana cewa shi musulmi ne waye wanda ke bayyana musuluncinsa amma alhali ba musulmi ne shi ku gaya mun sunan yankansa munafiki to munafiki mutumin girki ne yawwa to wannan munafiki ne karka ce sahabi ne mun gane to kaji sauran labarinsa فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين حاله ليعرفه الناس sai annabi yayi wannan comment din akan sa domin ya bayyana halinsa ma mutane don su san shi don su san shi ai Allah ya bayyana wa annabi alaihi salatu wassalam munafikai kuma ya gaya masa yadda zai gane su wala ta'rifannahum fi lahni al-qawl ko yawa to shi kuma annabin yakan bayyana su wa mutane saboda kada mutane su rudu su su dauka musulmi ne na gaske in sun musu magana su gaskata su ko in sun nemi su musu rakiya a zuwa wani waje na halaka na halaka su bi su sun dauka ƴan uwansu ne cikin addini alhali ba haka bane to wannan shi yasa annabi alaihi salatu wasalam ya faɗi wannan wala yaghtarra bihi man lam ya'rif halahu saboda kuma kada wanda bai san yanayinsa ba ya rudu da shi قال وكان منه في حياة sallallahu صلى wa sallam wa وبعده ma دل على ضعف iman. sannan abubuwa sun faru da wannan mutumin a rayuwar annabi da ma bayan rayuwar annabi da suke nuni bisa raunin imaninsa mai faru saboda irtar da ma'al murtaddi lokacin da masu rinda suka yi rinda shi ma ya rinda tare da su hmm? bayan mutuwa annaba alaihi salatu wassalam ko da aka samu wadda suka yi rinda cikin larabawa shi ma ya yi rinda kenan musuluncin da ya bayyana a filin har mutuwa annaba alaihi salatu wassalam abin da shiga zuciyarsa ba daga ya yi rinda tare da waɗanda suka yi rinda waje abihi asiran ila abin bakirin radiyallahu an an kama shi an kawo shi gaban sayyidina abubakirin radiyallahu an sau da aka dai daban mutumin banza ne wanda mutum kun gane ko? to wannan mutumin ya ce wa wasfun nabi sallallahu alaihi wa sallam bi annahu bi'sa akul ashira min a'lam nubuwa wannan sifar da annabi ya siffanta shi shi cewa wato kir da wannan dan dangi ɗaya ne daga cikin alamomin annabta na annabi sallallahu alaihi wasallam saboda bai kirki ba daga baya daman ba mutumin kirki bane shi yasa annabi ya ce ba mutumin kirki bane wannan to hakan sai ya bayyana li'annahu zahara kama wasaf saboda yadda annabi ya siffanta shi dan to haka dan ya bayyana dangane da shi amma malam ya ce wa inna ma alana lahu alqawla ta'allufan lahu wa li amsalihi 'ala al-islam annabi ya ya tautaka masa ya tautasa masa zance ne ya tausasa masa a harshe ne saboda jawo shi da shi da ire-irensa zuwa musulunci mun ji ayoyi a wancan majalisin ko da suke nuna wannan sifa ta annabi alaihi salatu wassalam fa bima rahmatin min Allah laysa lahum ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر saboda wannan taushi da Allah madaukin sarki ya sanya annabi alaihi salatu wassalam akai mutane da yawa sun wato ainihin musulunta to dan begen wannan mutumin shi ma yayin musulunci na gaske annabi alaihi salatu wassalam ya wato ainihin tausasa masa magana malik yace wa fi hadha alhadith mudaratun mudaratu man yuttaqa fuhshuhu wannan hadisin yana koyar da mu almudara a baya mun yi magana wajen bambanci tsakanin almudara da almudahan almudara shine ka kyautata zance da mu'amala da wani mutum da ake tsoron lalacewarsa ko tsoron faskararsa ko ana jin tsoron eh, ko kai kana jin tsoron ta'addancinsa domin ka kare kanka daga ta'addancinsa sai ka wato ainihin kyauta masa magana wannan ana kiransa almudara wani abu ne mai kyau da musulunci ya yarda da shi wanda masu hikima suke aiki a za haka nan kyawawan ko jagore na kwarai suke amfani da shi sabanin almudahana almudahana shine ka kyauta zance ga mutumin banza ga mutumin banza domin ka ƙara mayar da shi akan aikinsa na banza ko mutum mai sabon Allah madaukakin sarki ka wata shi ka yaba shi don ya zarce cikin aikinsa na banza saboda kai ka samu wani abu na duniya a hannunsa wannan sunansa mudahana wadda lautu da hino to da hino wannan haramun ne bai halatta ba ko ka sauka daga wani hukunci na Allah madaukakin sarki domin ka yardar da wani mutum saboda jagora ne ko shi shugaba ne saboda kar ya fushi da kai ka aje wani abu na addinin Allah domin ka samu yardarsa ko kuma ka samu kyautansa alhali kai kuma ka kai kanka zuwa ga fushin Allah madaukakin sarki wannan shine mudahana to shi wannan haramun na farkon da muka faɗa yara halalu kun ga wannan ai mutumin banza ne ko annabi ya ce mutumin banza ne cikin dangi amma da ya shigo annabi ya kyautata masa zance kyautata wa mutumin banza zance daga mutumin kirki yana iya sa mutumin banzan nan ya ce ashe duk da yadda nake ba ashe ban san kyamana ha ashe dai ba yadda nake kallon kana suke kallo na ba wannan yana iya jawo ya ji cewa mai isa kawai shi ba zai canza halin gaba don ya ci gaba da zuwa wajen mutanen kirki saboda na kirki yi na kowa ne ha mugu ba sai irin shi awo to wannan fa'ida mudara wannan hadisin yana kara ɗaya daga cikin dalilai na halaccin shi al-mudara shi ne abinda malam ya faɗa nan ba mu faɗe shi a wancan karatun ba shi yasa na gaya ya dace mu faɗa haka nan wannan hadisin yana koya mana jawazu ribatil fasiq al-mu'lin fisqahu halaccin cin naman fasiki wanda ke bayyana fasikancin, menene cin nama shi ne ka faɗi mummunan mutum ah, a bayansa shi ne giba ko? shi ne giba da hausa ana cin nama saboda Allah ya ce a yi ibu a hadukun an ya kula lahma a kihi maitan fakarin tumo ka ambaci mutum da aibi aibin fa nashi ko amma a bayan gidansa idan har ya kasance wannan aibin shi baya shayin ya bayyana shi cikin mutane shine al-fasiq al-mu'lin fisqah mutum ne makarici kuma bai jin kunyan yin ƙarya kuma yana bayyana ƙaryan sannan a ko'ina to babu laifi in kun zauna a majalisa ka ce to kun ga wancan mutum fa makarici ne ba ka yi giba ba to irin wannan giban ya halatta yana an togace shi daga cikin giba wanda yake haramun ba kuma ta ba a baya ita magana akan giba ko mun faɗi bambanci tsakanin alghibatu da kuma Albuhutan, ko albuhtan shine ka faɗi aibi na mutum wanda ba shi da shi wannan kire ne ƙarya ne ka soki mutum da wani aibin da babu shi tare da shi wannan kai masa ƙarya amma in ka soki mutum da aibi wanda yake gaske da a bayan gidansa wannan shi ake kira alhibatu shi ne cin nama a definition ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to kun ga ai anan da mutumin ya nemi izini ya shiga ko wannan uyayna ibnu hisan din ne annabi yace ta akhul ashira ha yace ah, wannan ɗan dangin halinsa ya munana hmm? ai akwai mummunan halin tare da shi shi ne annaba alaihissalatu salam ya faɗa kun ga ya faɗa a bayan idansa ko wannan lida ba halalun ne sunanta giba ko to irin wannan giba din halalu kun gane yawwa akwai ana kan da riyadu salihin a wannan masallacin Na. imamun nawawi a cikin riyadu salihin ya faɗi wurare guda shida ko bakwai da aka yi istisna'i da aka cire ya halatta a yi ka faɗi aibin mutum a bayan idansa a waɗannan wurare ɗin to ɗaya daga cikin shi ne wannan alfasik almu'lin fiskahu fasikin da yake bayyana fasikancinsa amma in kai kasan mutum yana wani aiki na fasikanci amma a ɓoye yake to baya halatta a lokacin shi ma ka zo ka fallasa shi amma in zai bayyana ba zai shi kunyan Allah ba bai zai shi kunyan mutane ba to Allah ya halatta maka ka bayyana aibin nasa a bayan mutane saboda kada su rudu da shi ha yawa su dauka baya wannan fasikanci alhali yana yi ina fatan mun gani. malam yace wa man yahtaju an-nasu ila at-tahdhir min haka nan duk mutumin da yana da wata siffa da take buƙatar a wato ainihin yi wa mutane gargadi a kan wannan mutumin su shi ma ya halatta a wato ainihin bayyana yanayinsa a bayyana yanayinsa mutum ne a wani tafi a mana da shugo akwai mutanen da su a wurin take ne in ya auri mace zai wahala ta shekara ya take ta haka ya take ta in ya zo gongon ko yana neman aure sai kaje ka ce to wannan ba mutumin aure saki ne ha wannan ba giba bane ya halatta Waye ke son aure sa a sake ta kafin shekara ke yi kuma wannan dari a sai ba kyau in mutum zai so ɗaya so biyu so uku so hudu wannan za ce za a ce lalura ne matan ne ba su da ba su da kirki eh a aure saki ne to kaga wannan yana buƙatar a yi wa mutane gargaɗi kada ya je ya wata ainihin mayar musu da yara zaurawa ba su ci gaje aure ba misali na ba ko to duk wani wanda yake da abin da ya dace a yi gargadi wa mutane to in ka zauna a majalisa ka yi ka faɗi wannan abin don mutane su guji shi wannan bai zama giba ba dalilinsa shine wannan kun haka da malam yana cewa ah, tunda muna magana akan babi ne na yabo ko she a yaba mu wanda an an cewa yabon ba zai halaka shi ba ba zai sa masa girman kai ba ba kuma zai sa ya kasa kasa da gwiwa a wannan abin da yake yi ba to shine malamin yake cewa har yanzu annabi alayhi salatu wassalam abu zancen da Aisha ta faɗa ba ya yaba mutumin bane ko yace walam yamdahu an-nabi sallallahu alaihi wa sallam wala zakara annahu asna alaihi fi wajhihi wala fi qafa a wannan hadisin annabi bai yaba masa ba a bayansa a idansa ko a bayansa cewa sai kawai hashe lahu wa masa hmm? ya sake masa fuska ya kuma masa murmushi akwai yabo anan so bai yabe shi a bayansa ba bai kuma yabe shi a idansa ba abinda ya shi ne ya sauke shi a bayansa ko da ya shigo ya sake masa fuska bai yaba masa ba bai kuma da ya tafi bai yabe shi ba mai yayi ma ta'allafahu bi shay'in min ad-dunya ma'alini al-kalam amma abinda yayi ya wato ainihin rarrashi zuciyarsa ne da kyakkyawan magana wannan ya yi masa kyakkyawan kyauta ne na duniya shi ne ya masa kyakkyawan magana ya yi haɗi mun gane ko domin wannan ɗan ya janyo shi zuwa ga kyautata musuluncin za ya zanto musulmi na gaskiya ba musulmi ba wanda yake shine munafiki Allah ya kiyaye wannan shine karin da na so na yi mana wajen fito da fa'idodi a wannan hadisin kuma kasancewar lokaci ya da nan za mu tsaya mun dawo karatun kenan gadangadan gadan insha Allah za mu ci gaba kamar yadda muka saba a ƙarshen kowace sati mana a kowace rana irin ta yau da fatar abinda muka faɗa ya zanto daidai Allah bada kucin sarki ya ba mu lada kai wanda muka yi kuskure Allah bada kucin sarki ya yafe mana ya kuma datar da mu zuwa ga gyara zuwa daidai Allahumma amin wa sallallahu wa sallama ala Muhammadin wa alihi wa sallam wa subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh الله أكبر